ɗaya ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mushtashirikin wal kuttabil mu'asirin wa bayani shubahil warida ala sunna kadiman wa hadisa wa raddiha raddin ilmiyan sahiha na addoktor sheikh muhammad bin muhammad abu shahaba allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan yi mana bayani dangane da dalilan da suka sa a farkon musulunci manzon allah ya hana rubuta hadisi daga baya kuma annabi ya zo ya ba da izini cewa a iya rubuta hadisan daga ciki mala ya ce rawa abu dauda wal hakim wa ma. mala ya ce abu dauda ya ruwaito da al'imamu hakim wa gairuhuma da wasu malaman da ba abu dauda da hakim ba ma an abdullahi bin amur bin al'as daga abdullahi ɗan amur ɗan as ya ce ƙulci ya rasulallah ya ce na ce ya manzan Allah inni asma'u minka shai'a fa'aktubuhu shin ya rasulallah nakan ji kana faɗin wasu bayanai na rubuta waɗannan abubuwa ƙala na'am sai annabi ce ƙwarai da gaske ka rubuta ƙultu sai shi ya ce ma annabi fil ghadabi war rida in kayi fushi ma in rubuta in ba fushi kake ba ma dai in rubuta kun gane abin da yake nufi wani lokaci annabi yakan yi bayanai cikin fushi to shin har bayanan da kake cikin fushi ma tun na samu daman duk in ta rubuta su kuna fahimtar wannan to bari in tsaya muku wani nasiya dan takaitacce a nan jama'ar annabi ko mu rika kanmu in mu adalci duk wanda ake tare da shi kowaye zai iya samun kanshi a yanayi na fushi a yanayi na ba fushi ba haka ne kila haka kawai kana zaune sai ka ji ranka ya baci ana samun haka kila kana zaune tare da iyalanka a gida ɗanka ko matanka ko baƙonka ko abokinka ko abokin kasuwancinka sai bata maka ne ana haka amma abin mamaki mutane sai su ta faɗa wai don menene malami a masallaci zai zo wai ya faɗa kullum kai ta fushi kullum kai ta fushi mutane da ake manajin mutane akwai mutumin da in yi matso zai gaya maka maganan da za ka tsaya ka auna kamar wani bai kamata ya faɗi wannan maganar ba kuma shi a tunanin shi daidai ya faɗa Yanzu ba na baku labarin ɗan uwa ba karatun da na yi ne ɗazu wannan shi ne dalilin da ya sa kaga ga masallaci kun tara kuɗi an gina an gyara an yi komi to su masallacin juma'ansu ne a garinsu shekara guda kenan ana ta fafatawa ana neman kuɗin da za a gina shi ba a samu ba alaga ta malan ka gaya ma mutane su tara kuɗi ba ga masallaci can ana son gina kenan yanzu inda mun zauna zaman tara kuɗin gina masallatai ne aiki fa ya gamu yanzu wani ma zai zo da nashi wani ma zai zo da nashi wani ma zai zo da nashi yanzu ɗazu na gama karatu nan wajen na tafi gida zuwa ne je na samu mutane kowanne ya zo da bukatan kuɗi da yake son a koren ya mai matsalan gaban shi akalla aka haɗa kuɗin sun kusa miliyan ɗaya da rabi mun fahimci wannan da kyau ku a ina za a samu kuɗin kawai don mu masallacin mu fenti ran nan da daddare mun tashi karatu nan wajen zuwa na je na ga wata mata ta tsaya a kofar gida tana jiran kawai in ɗauko kuɗi in bata a ina kuɗin suke shi sa ɗazu da nan zo da sallar la'asar na ga kuna magana da wani mutum a nan wajen ni ban salle kuke yi ba amma na murtike fuska na wuce domin kar ma ku ce malam ji ko me ta kare a kanku <laughs> jama'a mun gane wannan naji an kunna min wata wata a can na yi bayani ɗaya daga ciki cewa kawai ba za ka taimake mu ba an ce za ka yi cikin ɓacin na zo masallacin ana zuwa masallacin ƙarshenta sai jamilu wani abu sai wancan ɓacin rai sai sauka ga shi ku gano wanda da kyau ku abubuwa da sai ku riƙa mutane adalci Kun gano wanda da kyau ku wucewa ne na zo kura ta dogon turanci abin da ya sa na fuska na share ku na wuce don kar ku ce malam ji in ji mai da wanne zan jin <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau don ne zan ji ya kamata mu kula masu da'awa ne muka samu muka tura jesi da awa wani waje sakamakon wannan nasiyan da wannan mutumin ya zo ya nan ranna an je an yi wa'azi a wani ɗan ƙauye an sa mutane sun musulunta a daidai lokacin da zan fito kuma sai suke man waya ba za su samu daman tasowa ba da ga wasu mutane sun zo daga wani ƙauye kusa da wannan ƙauyen sun zo sun kafa wa'azi sun ce kar wanda ya yarda da waɗannan mutane wahabiyawa ne kuma wannan ƙauyen gaba ɗayansu ma ba musulmi ba ne waɗancan ƙauyen kuma gaba ɗayansu musulmi ne ba su taɓa zuwa ƙauyen sun ce ma waɗannan su musulunta ba sai wasu suka taso daga kaduna suka je suka ƙoƙarin musuluntar da su kuma ga wasu sun zo sun ce kar su yarda ku kalli wannan abubuwan to irin wannan ne sai in rasa menene zan yi kuma na san irin wannan ba ni kaɗai ba duk wanda yake hudda jama'a sai ya haƙuri da wannan kun gano wannan wani lokaci zan je gida sai in tarar da wata ta zo ta fashe ma iyayena da kuka cewa wai in taimake ta sun san ban da kuɗi sai kuma su kuma sai su ce to mala a dai san yadda za a yi ah. wannan abin sai in rasa wai ta ina ne ni tukuna zan fara ta wani waje ta wata hannu tukuna <laughs> jama kuna fahimtar wannan shi ne in mutum ya fushi wani lokaci wajen karatu zai ce ba haka annabi yake ba ƙarya ne annabi yana yin fushi shi ma domin gashi ɗaya daga cikin sahabbai abdullahi dan amur dan az zai ce fila gadabi in kana cikin fushi shi sa in mutum ya magana cikin fushi ko ku bar shi ya sauka in kuskure sai ku same sai ku kokkofe shi ku gyara mashi amma bayan da za a ce mutum bai magana cikin fushi babu to ko ba mutum ba ne. ko Allah yana fushi wa gadiballahu alaihim Allah ya fushi da su bayan da za a ce wa mutum wai ɗan adam wai ka ce wai ka raba shi da fushi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune sai wannan ya miƙe ya rasu rasulullah kaza ya rasu rasulullah kaza suna ta tambayoyi sai ran annabi ya ɓaci wani miƙe ce ayyana abi ina uba na annabi ya ce finnar yana wuta an gama fa wani miƙe ce wa abiyar sulallah ce finnar sai wani ya fushi sai ce wa abuka ya rasulallah kai ka baban fa kun gani jama'a kun gano wannan da ke ku kallo wannan lokacin da umar ya zo da fallon attaura yana karanta mu annaba a khaibar annabi sai ya fushi fuskan shi ta canza sai da umar ya abubakar ya daka mai tsawa ce kana faɗin abadan shi ya ɓaci kuma baka dina baka ci gaba da yi shi yasa jama'a ba wai nan kaɗai ba duk inda wani malami ya wani fushi kakku zarge shi mutum ne ba yana da ɗabi'a irin na mutane idan kai fushi bayan ya yi fushi gaba ɗaya za ku haɗu ku yi ma addini illa ne idan shi ya fushi kai kakkai ƙila abin da ya fusata shi kai bai fusata ka ba yi haƙuri da fushin shi na dai san ba zai wata yana fushi ba to inda ya kuskure sai ka ƙoƙarin kwakwafe shi amma kar ka ce wani ka daina fushi in ka ce daina fushi to kai kuma ka canza shi daga mutum Sau da fushi ɗaya daga cikin ɗabi'an ɗan adam ne ya kama da gane wannan shi yasa na buga muku misali shin ɗan adam yana samun kanshi haka siddan kawai ya je yana fushi kuka ce eh shi inda nake son kai ku kenan da wani lokacin haka zo aka abin fada anan muka yi fada sai a ce mu mun cika fada wallahi alazim jama'a ina gaya muku ba dan fadan da muke wani lokaci anan ba ko da wajen nan ba zai roƙo ba ina gaya muku gaskiya wani fadan ana zuwa a yi shi wani lokaci da gangar saboda kawai a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro duk unguwan da take makotaka da makaranta irin wannan kuma akwai masallaci irin wannan kwankwaso da kwankwaso Allah jama'a sai tsaye ya zai iya riƙe wajen nan da kowa zo fada a aƙidan shi da ilimin shi da abubuwa daban-daban iri-iri kuma in sun zo wajen za su ga ai su ma musulmi ne suna da yanci abin da suka gada dama za su yi a wajen Allah in ba su ga harkan da gaskiya yake ba sai sun haddasa muku fitina kun gano wannan da ke ku ka je masallacin makaranta ka gani Kullum cikin daru ake wani ya miki ya yi nasiha an rikici wani yi kaza to duk wannan abin ka taba ganin an yi anan ganin suke kuma da ake da awon tare da ku ba ku kwashe da daɗi ba ballanta nasu kowa zai shiga ce ta yi shi sai ga maka yasa jama'a kowa ya tsaya kula ni na zauna a masallacin makaranta shekaru shekaru da yawa na yi ladanci a masallacin na zama sakatare na zama liman na zama duk na san me ake yi wannan zai je a disan shi na karya guda uku duk zai yi aiki da su in ka ce ba haka ba to kuma a tashin kiyama amma nan wajen wani zai gigi ma ya faɗi ya faɗi ɗin to ka gani wani tsarin ko dole ne don a zauna lafiya shi sa annabi ma wani lokaci sai hana tambayan ya ce ku rabu da ni in kun ji ne muku shiru kar wanda ya rika tambaya ta domin abin da ya halakar da banu isra'ila yawan tambayansu iza jama'a ku yi haƙuri a duk lokacin da kuka ga wani dalili ya sa an yi fushi ai ba haka ɗabi'an take kullum cikin fushi ba ita fushin kamawa take yi akwai lokacin da kuma wani zai zo ya ce ya kawo shawara iri kaza Ƙila ba mamaki abin da ya bayyana mashi shine alherin wannan shawaran cin da shi ba jagorantan al'umma yake haka ba bai san abin da ke ƙasa ba mun gano wannan da kyau ko ta haka ɗauki wannan shawara inda ba komai a ƙasa ita ce alheri amma in aka kuskura aka yi aiki da shawarar shi ta sai wani ya mutu in aka ce ba za a aiki da wannan shawarar ba sai ya so sai an gaya mai menene a ƙasa in kuma aka faɗi mai ke a ƙasa kuma ya raba kan mutane wallahi annabi yana faɗin wata magana ya ce da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka mai yawa ban fahimci wannan hadisin yadda ya kamata ba wallahi sai da ɗan ƙaramin jagorancin masallaci kaɗan wannan ya hau kaina zan iya ce maku da kun san abin da na sani wallahi da ba ku zarge ni ba ina gamo gaskiya wallahi da kun san abin da na sani zan ji wane ya ce zan ji wane ya ce zan ji ana shirin kaza zan ji kaza zan ji kaza zan ji kaza wani lokaci ko in na tsaya na kalli mutane sai in ce da gaske sun nan na ake kuwa amma sai inda yake in ce a tafi a haka wane yunkurin ce yi haƙuri wane kaza ce bari wane ce sai an yi kaza ce ba za a yi ba daga ran da ka ji na filtizi na shafa ma ido na toka na ce ba za a yi ba ko ka kura kawai in na buɗe cikin ɓauran ba zai ciwu ba sabata sai ga wannan shine maslaha shi sa wasu abubuwa in sun taso manya masu shekaru masu ilimi wanda suka san ya kamata ake jin maganarsu sai amfani da damar su kwantar da abin da yake banna ba ma sai ya zo ne magana ba don ƙarshen ta ne na tashi magana kuma dukan ku sai na ɓata muku rai za ku ce ba haka ba ne to akwai aikin da in ya taso ku ne za ku kwakwafe a amma sai ce to malam yi magana to ni kuma in na tashi zan ɗauko goron Kur'ani da sunna ne duk wanda na samu a hanya kawai zan mashi guda ɗaya ne kawai wuce to kuma zai ce ba haka bane lallashi to ku yi lallashin in ba haka ba to abin da zai biyo ba kuma yana da yawa ina fatan mun gano wannan da kyau ku kalla abin da ya faru bari buga muku wani misali sannan mu ketare wata rana manzon Allah an je yakin Tabuka annabi yana zaune a Tabuka sai ya ce me labarin Ka'ab dan Malik kawai bude bakin wani sai ya ce habasa da hu ai jin daɗi da hutawa da shantakewa da abun duniya da ya samu shi shagantar da shi yanzu ba ruwan shi ma da binka ya rasulullah irin wannan maganganu nan da nan sai wani sahabi ya miƙe ce bi isa maƙulta tir da abin da ka faɗi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khaira kuma mu san komai akan shi ba sai alkhairi to sai annabi sai ya shiru yanzu kaga wannan kusa da yayi yanzu an samu two parties yanzu wancan da ya fara magana wancan ya dakile shi da magana annabi ya shiru in mu ne yanzu sai a ce inda aka yi kagoye bayan ɗaya ne haka ne in annabi ya ci gaba da tankawa saɓani zai taso magoya bayan wannan za su yi nan magoya bayan wannan za su yi nan shi kuma annabi mai zo yi jihadi bai fito a raba mai kan sojoji kawai don wani da yake gida bai fito ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko mutane suna da wannan matsalar dole sai an ba a hankali amma na so ku ɗauki wannan maganan da mahimmanci don ku zauna lafiya tsakaninku da malamanku da tashi wa gabanni fa ji ya ce fil gadabi warrida in kana cikin fushi in kana cikin yarda wayan sai ya ce wai annabi baya fushi wa gaya maka qala na'am annabi ya ce kware da gaske fa inni la aqulu fihi ma illa haqqan ya ce domin ni in ne fushi ma ko ina cikin yarda duk abin da nake faɗi gaskiya ne amma wani annaba ba haka ba ne yanzu ni in ne fushi zan faɗi magana da ba daidai ba ina fatan mun gane wannan da kyau amma shi ko manzan Allah ba haka ba ne to kaga bambancin shi da mu amma ana fushin ko babu Allah ya sa mu dace malice warwal Bukhari an abi Huraira kala yanzu annabi da ya wata guda ya ki shiga gidan shi ya ki sauraron matan shi gaba daya me ya yi Kushi <laughs> ya yi annabi da ya alkawarin su ya kashe kafirai guda saba'in da ya datse masa hanci da suka kashe hamza me ya yi annabi da ya zo yana sallah yana ga masu zakawa sir'il suwa suwa suwa addu'a sun kashe mashi alarammomi saba'in me ya yi ya gane ku fahimci wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa warwal bukhari an abi huraira qala lam yakun ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akthar hadithan minni yace cikin sahabban manzon Allah kaf inji abu huraira ba wanda kai ni yawan hadisi illa ma kana min abdullahi ibn amr ibn al-as yace sai dai abinda abdullahi dan amr dan as ya mallaka fa innahu kana yaktubu domin shi yana rubutawa wa ana la aktubu ni ko na rubutawa shi abdullahi dan amr dan as ya yaki da jahilci duk abin da ya ji annabi ya faɗi yana rubuta kun ji ma ya nemi izini daga annabi amma shi abu hurara bai yaƙi da jahilci ba shi tsaban haddan ne akwai wannan wallahi sai ka je jami'a kai karatu kai duk abin da za ka yi wani yana na a tsanga ya karatu Allah ya sa albarka a harkar shafi naka ana yi ko ba yi yanzu shi abu horera gardi ne kawai haddace abin shi yake da ƙarfi shi kuma wancan ɗan boko ne kun fahimci wannan da kyau ko rubutawa yake shi ne abu horera ce ba wanda ya kai ne yawan hadisi shi ne wata rana sai a iya je kai ma annabi kuka ya ce wani lokacin yi haddan yi haddan sai ya manta wasu shi ne annabi ya ce shimfiɗa bargonka da ya shimfiɗa annabi ya mai addu'a sai ya ɗauki bargon ya yafa mai abu horera ce daga ranar ban ƙara manta hadisi ba ina ba ta mun gano wannan shi yasa mai ja da Abu hurera, yana ja da addu'an manzan Allah ne Allah ya kiyaye shi shine sai ya ce wa Mithila Abdullahi mimman yi umarnu alaihilil tibas irin Abdullahi yana daga cikin waɗanda aka amince abun ba zai rikice masu suna rubuta alkur'ani kuma suna rubuta hadisi ba sai annabi ya ba shi izini warawar tirmidhi an abi hurera kala kana rajulun min al-ansar yajlisu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina yana zama wajen annabi fa yasma'u minhu al-haditha sai rika sauraron hadisi daga annabi fa yu'jibuhu sai maganganun annabi na ƙayatar da shi wala ya hafazuhu amma kuma in ya tayi sai manta bai haddacewa kasa akwai wanda zai ji bayani duka yana tashi kuma ya manta fashaka zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kai kuka wajen annabi faƙala sai annabi ya ce ista'in bi yaminika ka nemi taimako da damanka wa auma a biyadihi ilal khatti sai annabi ya mai imai a kan rubutawa ne wannan shi yasa duk wanda ya zo karatu nan sai ake wani fassara sai gaina manta fassaran ka nemo biro ista'in bi yaminika kai ma ka rika rubutawa ina fatan mun gane ba laifi ba ne wani yana mantawa amma wadan kar a ga yana fassarawa wai sai ya ƙi kana cutar da kanka ne ina fatan mun gane wannan da kyau kana cutar da kanka yanzu mu da muke irin lesson note ko lesson plan haka a littafi in za mu zo karantarwa wani abin in ka je kana tsarawa kana cikin tafiya kawai sai ka ji wata kalma ta faɗo maka da kake son ka fassara wani nasi da shi sai ka kai maza ka ɗauko littafin sai ka rubuta da hausan boko ko da turanci yadda in ka zo wajen kana gani ka san me kake sai ka faɗi ku gano wannan shi yasa an ka kalli littafin da malami yake rike yake karantawa haka za gan shi kace-kace da rubutu ya rubuto kaza ya kwafo kaza yi kaza yi kaza sai ka ce menene haka wani magana sai ka ga ka kaza karantawa a wata kalma ce ta turanci ko ta kalma ce ta yarbanci ko ta kalma ce ta inyamuranci ko ta fallanci aka gaya mai ya rubuta yadda yana gani zai tuna magana da aka gaya mai don ya faɗi a daidai wajen shi sa ballantana kai an zo an faɗi abubuwa masu mahimmancin da kake son ka kiyaye wai kirikiri sai ka ki wannan annabi ya nuna mana yadda ake warwal bukhari wa muslim fi sahihaihima al-imam bukhari da muslim sun ruwaito a cikin littafinsu as-sahih anna abasha wani dattijo ne mai suna abu sha mun gano wannan da ko al-yamani iltamasa min annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yuktaba lahu shay'an ya nemi annabi ya bashi izini ya rubu a rubuta mai wani abin da sami'ahu fi khutbatihi amal fatihi wanda ya ji a lokacin fatahu makka da annabi ya fadi fa qala sai annabi ya ce uktubu li abisha ku rubuta mu abusha kaga annabi ya ba da izini ko bai bayar ba warwal bukhari fi sahihihi al-imam bukhari ya ruwaito har ila yau a cikin littafin shi as-sahih anna aliyyar radiyallahu anhu su'ila an tambaye sayyidina ali hal indakum min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'un shin akwai wani abun da kuka keɓanti da shi wanda annabi ya gaya muku suwal qur'an banda alqur'anin da annabi ya koyar da kowa faqala sai ya ce la wanda zai falakal habba ina maka rantsuwa da Allah babu shi Allah wanda ya ɓara hatsi iri ya fitar da tsoro ba wanda ya siya wannan ba di yanda za ka yi yanzu ɗauki dawa ka ce za ka ɓara ta tafito da wannan ganyen a cikinta hala da duniya ba wanda ya siya yi in kuma akwai wani wanda zai yi ka gama waye duk karatunka agirka ba za ka iya ba wallahi Allah ne ke yi duk su gama tsiyatakun sai sun jira ya yi. daga nan kaɗai ya isa a mutum wa'azi ya gane Allah yanzu ka ɗauki dawa ka mutsike ta ta ina ganyen ya fito <laughs> jama'a mun gano da da kyau ku. ta Allah ne ya yi. shi za da yake kayan shi ne ko to bai bar kowa iya yi irin shi ba wallahi da wannan kaɗai ya isa mutum ya gane Allah yanzu ka yi mamaki ikon Allah wai ayaba sanda ta fito har da girma ta wannan abin a daidai ina ne wannan ɗin ya fito wannan abin da wannan tuwo-tuwon da ke ciki me yasa gangan jikin ayaban shi bai wannan tuwo-tuwon ba da wannan ganyen na ayaba in ka bare bai sa ba shi a ciki amma a can sai Allah madaukin sarki ya wancan wannan kadai ya kamata mu ba Allah kalli mangwaro kalli lemu kalli tanjirin kalli tanjalo duk sun sha bamban da juna kalli lemun taba kuma kowane da amfanin shi ina ba ta mun gane wannan eh kuma ruwa ɗaya ne yusqa bi ma'in wahidin wani faddul ha ala ba'din fil ukul ruwa ɗaya ne in ya saukan ma lemu ya ƙara zaki a lokaci ɗaya sai ya saukan ma maɗaci da shuwaka su ƙara me ya saukan ma lemun tsami ya ƙara me ya saukan matsamiya ta ƙara me? in ya saukan ma wani abin kuma ya ƙara bauri <laughs> jawabin gano wani rikin ku? Allah kenan wai duk wanda ya wannan aikin ka kasa bin shi sai wani ya ce wai kai ka zo ka bi shi Allah ba za mu bi shi ba Jam'a mun gano wannan rike ko Allah kenan kun sani abin da ke ban mamaki wannan abin da ke fitowa ƙasa wannan ƙatan nan kabeji kenan ko eh wai wa ga ma ya ga mutum kabeji ana yanka shi a sami kuli ci Allah ne fa allamal insana malam alam wallahi duk a cikin nan duk Allah ke wannan abun wai ya nuna ma dan adam irin karas da albasa da tafarnuwa wallahi Allah ne allamal insana kawai Allah ne zai kin samu wani sanin abin da yanda zai yi da abin ka kalla da kyau gero ne za a zo a kirɓa shi sai a yi fura in aka yi furan nan sai a je sai a nemo nono ba wanda ya ce a zo da zuma sai a zo da me ya gaya ma ɗan adam in aka haɗa furen gero da nonon saniya aka dama zai ba da ma'ana wallahi Allah ne allamal insana malam ya alam kuma wannan geron ko sai a yi busko da shi ana nan kuma sai a yi mai mashe da shi ana nan sai a yi mai bula da shi ana nan sai a yi mai hoce da shi duk bada ba ɗaya to waye gaya ma ɗan adam duk wannan abin ya yi wallahi Allah ne kuma duk wanda ya samu ya ci sai ya zauna lafiya yanzu in kai aka zo aka zauna da kai aka ce za ka rika cin hoci kai in ka gan shi ma tukuna ya yi fi kama da kashin sa don ba za ka ci ba <laughs> jama'a <laughs> ba da mu gani yanzu ka je Kano ka je kaga ana zuwa da dala guda na gurasa wallahi wani in aka ɗibo mai sai ya amai amma wani ina gurasa ai magazo mai da tsaraban shi wani bai jin daɗi hankalin shi banci zai ta ci wani kuma in ya zo ya ga fate sai ce ba ku jin kyama domin ya fi kama da kashin yaro ai ka bai ci wannan da kyau wani kuma ya ci abincin ya kalli shi kwance ba abin da ya dame shi Allah maɗauke sarki ya sa mu dace wai wasu da suke ba labari irin na almaran nan wai in ya murne kullum aka dama fura sai ringa tsamar fuska ya ga ana sha hankalin shi tashi ran nan dai sai aka matsa mashi aka ce dan kurba mun gano wannan ya ji dai bayan da ya iya da ya kurba ya ji a'a ci dan dai ban dan ƙara <laughs> ba da mun gano wannan da kyau daga haka shi ke da kawai tsayarjinsa. eh sosai kuwa wannan abokina da shi ya faru tuwon shinkafa ne ya ga an yi tuwo bature ne shi wannan yi mamaki waya mutum zai ci wannan ranar da aka matsa mai dai ya ɗanɗana da ya ce ɗanɗana tuwon shinkafa ya ci ai kullum ya zo sai ce a kawo tuwe <laughs> kawai sai bature kowa kawace tuwa bai shi kawai ya yi rijista Allah ya sa mu dace wallahi Allah yake yi na tsane muku wannan magana ne da ya ce yana rantsuwa da Allah wanda ya tsaga habba ya fitar da shi ya san menene hikiman wannan abun wallahi Allah kenan wabar an na sama sannan Allah madaukin sarki ya fitar da me ɗa a cikin mahaifa a'a yanzu aka ɗibo maniyin mace ka ɗibo maniyin namiji ka je kai mahaifa na roba ka zuba zai ɗa ba zai yi ba Allah ko za a rene shi an sa na Allah ya zama wani abu sannan mai da shi can eh Allah bai yadda wani ya yi shi ba dole kowa ya jira Allah ya yi kai Allah kenan ko da wani zai wani siddabar ya ce zai kaza ko sai an jira yaron ya zama jariri ya fara zama ya fara rarrafe ya fara tatata Allah sai an jira amma kaga hanyar da Allah ya annabi Adamu da girman nan da komi da komi Allah ba wanda ya sai yi shi Allah bai bada password din ba yana hannun shi tabarakallahu ahsanul khaliqin yace illa fi yace illa an yu'ta Allahu abdan fahaman fi kitabihi sai dai Allah yana ba bawa fahimta a cikin littafin shi wa ma fi hazi sahifa yace sai abin da ke cikin wannan takardan. qultu wa ma fi sahifa sai ce ma'alime ke cikin wannan takardan. qala yace al aqalu bayanin rabon gado wa fi kakul asir da hadisin da ke bayani akan an kama bursu na yaki aje an so shi wa Allah yuqtalu muslimun bi kafirin kuma in musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe musulmin ba kun gano wannan ashe Ali ya rubuta a zamanin annabi kenan وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاب كتاب الصدقات والديات يا تبت النبي يا سا الربوتا littattafai da ke takardu da ke bayani akan zakka da diyya wal da gado wasunan da sunnoni la'amr bin hazmin ga amr dan hazam yasa aka aika mashi mun gano wannan da kyau ko wa ghairuhu da wasu daga cikin waɗanda suke kantomomin shi da waɗanda suke shiryar da mutane a wasu jeje je ya aika musu da wannan sako Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu za mu saurara na sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum